Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 24 ga watan Satumba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baballe leda kanun labarai. 'Yan sanda a jihar Tanisa da ke nan Amurka sun ce harba harben da aka yi a wani shagon sayar da kayan abinci a gabashin Memphis sun yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma jikata wasu sha biyu sannan an samu dan bindigar a mace. Wata kotun soja a ƙasar Somaliya ta yanke hukunci ma wasu 'yan kasashen waje biyu masu tsatsauran ra'ayi saboda laifin taya ƙungiyar 'yan ta'adda ta Alshabab yaƙi. jiya alhamis ministan harkokin wajen faransa genevieve drian ya ce dawo sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken cewa zai dau lokaci da kuma matakai kafin a iya gyara kawance tare da amurka To, kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuwa za a ji inda aka kwana a taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. And new mutations of the virus will emerge. kowane shugaba na afirka ya yi magana akan covid-19 da kalubale da ke tattare da raba rigakafin cutar wanda galibin kasashen afirka ba su da kuɗin sayi to shi kuma ɗaya daga cikin wasu matasan da suka kashe iyayensu a adamawa bisa zargin maita ya faɗi hujjarsa furta sunan shi a cikin ce na ce to ba yadda za yi mu mun kashe iyayen wasu yana ciki mu kuma mu bar shi ya dinga bar da mu ba zai yi ba kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe 'yan sanda a jihar ta nesa da ke nan amurka sun ce harba-harban da aka yi a wani shagon sayar da kayan abinci a gabashin Memphis sun yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma jikkata wasu sha biyu sannan an samu dan bindigar a mace. shugaban 'yan sandan Colabill Dale Lane ya ce harbin ya faru jiya Alhamis da yamma a wani kantin sayar da kayan abinci na Kroger da ke garin mai nisan mil talatin gabas da Memphis. Ya ce dududu mutane sha uku aka harba kuma an ɗau sha biyu daga cikinsu zuwa asibiti wasunsu sun samu rauni sosai. Ya ce jami'an 'yan sandan SWAT sun shiga cikin shagon inda suka kubutar da mutanen da ke ciki. sanan ya ce daga baya an tsinci gawar maharin da rauni da ake ganin na harbin kansa da ya yi ne. Wata kotun soja a ƙasar Somaliya ta yanke hukunci ma wasu 'yan ƙasashen waje biyu masu tsatsauran ra'ayi saboda laifin taya ƙungiyar 'yan ta'adda ta Alshabab yaƙi. Kotun a Magadishu ta yanke wa Darren Anthony Barnes ɗan Birtaniya da Ahmad Mustaqim bin Abdulhamid ɗan Malaysia hukuncin ɗaurin shekara sha biyar a gidan yari saboda kasancewarsu 'yan Alshabab da kuma shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. jami'an kotun sun ce su ne masu tsatsauran ra'ayi 'yan kasashen waje a somaliya da aka yanke wa hukuncin zama mamba a al-shabab masu gabatar da kara sun ce abdulhamid da barnes sun zo somaliya ne don taimakawa al-shabab da lalatawa da zubar da jini lauyan mutanen biyu muhammad warsame muhammad ya ce mutanen biyu sun musanta cewa su mambobin al-shabab ne kuma sun yi da'awar cewa sun zo somaliya ne don ziyartar danginsu da abokanansu Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis ministan harkokin wajen Faransa Genevieve Drian ya ce wa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken cewa zai ɗau lokaci da kuma matakai kafin a iya gyara kawance tare da Amurka sakamakon wata yarjejeniya da aka kulla ta cinikin jirgin yakin karkashin teku wadda ta janyo wargaza yarjejeniyar da aka yi da Faransa ta samarwa da Australia da jiragen masu amfani da man diesel. A makon da ya gabata Amurka da Burtaniya da kuma Australia sun ba da sanarwar wata yarjejeniya wacce a maimakon haka Amurka da Burtaniya za su samarwa da Australia jiragen yakin karkashin ruwan na teku masu amfani da makamashin nukiliya. Wannan mataki ya fi sa ta ƙasar Faransa wacce ta janye jakadunta daga Amurka da Australia. A farkon wannan makon Lidren ya bayyana damuwa kan abin da ya bayyana a matsayin yaudara daga ɗaya daga cikin tsoffin ƙawayenta. Ya faɗa wa 'yan jarida a Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon cewa Amurka ta yi wa Faransa ɗan waken zage kuma ta ɓoye sabuwar yarjejeniyar tsawon watanni. An jima kaɗan, Babale zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda kamar yadda aka ji tun farko na inda aka kwana ne a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke gudana a birnin New York na nan Amurka. Ga abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da cikakken rahoton. Shugabannin kasashen Afirka da dama ne suka yi jawabinsa a jiya a wuni na uku a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a nan birnin New York. galibinsu sun yi jawaban nasu ne a babban zauren taron majalisar ɗinkin duniyar kana wasu kuma daga su sun aiko da saƙon jawaban nasu ne ta bidiyo shugabannin sun hada da Cyril Ramaphosa shugaban Afirka ta kudu da Eric Masisi na Botswana da Jao Manuel Lorenco na kasar Angola sai kuma Rock Mark Christian Kabore na kasar Burkina Faso da kuma Heggengo na kasar Namibia da Emerson minangagwa na Zimbabwe sai kuma shugaban gwamnatin soja na riko a kasar chadi muhammad idris dabi itmo da kuma azali asumani na kasar comoros sai kuma ali bongo odimba shugaban kasar gabon da samiya suluhu hassan ta kasar tanzania wadda ita kadai ce shugabar kasa mace daga afirka da ta yi jawabi sai kuma shugaban liberia george manewia. Ramaphosa na Afirka ta kudu ya kira ga majalisar da ta bada dama ga kasashe su fara yin rigakafin COVID-19 musamman kasashe masu tasowa irin na Afirka. Ya bayyana takaicinsa ga rashin daidaito wurin raba rigakafin COVID-19 tsakanin kasashe a duniya. It is an indictment on humanity that more than 82% of the world's vaccine ya ce wannan wani laifi ne ga bil'adama akan raba rigakafin covid-19 a duniya inda kasashe masu hannu da shuni suka sayi sama da kashi 80 cikin 100 na rigakafin kana kasashe matalauta ko aka basu da kasa da kashi daya cikin 100 na rigakafin ya kara da cewa in ba mun magance wannan matsala cikin gaggawa ba annobar za ta daɗe tana tare da mu kana akwai yiwuwar sake ganin wata annoba and new mutations of the virus will emerge. Kowane shugaba na Afirka ya yi magana akan kan COVID-19 da kalubale da ke tattare da raba rigakafin cutar wanda galibin kasashen Afirka ba su da kuɗin sayi. Shi ma Rock Mark Christian Kabore na ƙasar Burkina Faso ya taɓo wannan magana, amma kuma ya karkatar da jawabinsa akan batun rashin tsaro a yankin Sahel yana mai cewa. Dans la lutte contre le terrorisme, les seuls efforts des pays touchés n'auront d'impact important et durable. A fadin yaki da ta'addanci, kokarin kasashe da ke fama da ayyukan ta'addancin zai yi tasiri ne mai dorewa idan suka samu taimakon kasashen duniya. Ko shakka babu batun tsaro da zaman lafiya a yankin Sahel ba na kasashen yankin kadai ba ne da suka hada da Burkina Faso da Mali da Mauritania da Niger da kuma Chadi. Mali Mauritania, nigeria Chad. Shugaban gwamnatin sojan wucin gadi a kasar Chadi, Muhammad Idris Debi Itmo, ya ce kasarsa tana buƙatar tallafi wurin bunƙasa ta tattalin arzikinta bayan nakasawa da annobar COVID-19 ta yi wa kasar. Debi da ya karanto jawabinsa ta hoton bidiyo ya yi matashiya yana cewa. The perspective pour la jeunesse au Sahel pousse celle-ci à tomber dans le piège des idéologies extrémistes a tuna rashin tsammani da matasa ke ciki a yankin sahel shine ke jefa su cikin tarkon aƙidar tsaurin ra'ayi kana yana tura su balaguro zuwa turai duk da irin hatsari da ke tattare da tafiyar akwai kuma kasashe kamar iraki da cuba da macedonia ta arewa da guyana da panama da nauru da sauransu da su kuma suka yi jawabi a jiya a yau ne dai ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai gabatar da nasa jawabin a babban zauren taron majalisar ɗinkin duniyar baba ya ko makeri sashen hausa na muryar amurka daga birnin new york a nan amurka A gaida Baba Makeri ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baballe da kashi na biyu na labaran duniya. Ilin Amurka na musamman a kasar Haiti ya yi murabus ba zato ba tsammani, inda ya ceceki gwamnatin shugaba Joe Biden saboda abin da ya kira rashin tausayi da daukar matakai da babu amfani na mayar da dubban 'yan kasar Haiti 'yanci rani zuwa kasar ta Caribbean. ambasada daniel food wanda ya rike wannan mukami na watanni biyu kacal ya aika da takardar yin murabus dinsa zuwa ga sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana mai cewa matakin da amurka ta ɗauka game da haiti na cike da matuƙar kurakurai ya ce an yi watsi da fatali da shawararsa a washington lokacin da ba a gyara ba don tsara wani labari na daban daga nasa tun a ranar lahadin da ta gabata amurka ta ɗebe ɗaruruwan 'yanci rani na haiti ta jirgin sama zuwa ƙasar su bayan sun yi tururuwa zuwa kan iyaka amurka da mexico a rio da ke jihar texas inda suke fatan shiga sannan su zauna amurka jiya alhamis hukumar da ke saka ido kan magunguna ta tarayyar turai ta faɗa cewa tana shirin yanke shawara a farkon watan oktoba kan ko ta amince da allurar rigakafin covid-19 ta pfizer kashi na uku ga waɗanda suka haura shekara sha shida Hukumar kula da magunguna ta Turai EMA da farko ta amince da yin allurar rigakafin ɗigo biyu, amma ta ce ci gaba da karuwan masu kamuwa da cutar a cikin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin ya ƙara sa ta gaggawa yin nazari kan yin allurar kashi na uku ga mutane 'yan shekara sha shida ko sama da haka. Wanda za a yi musu watanni shida bayan sun karɓi cikakkiyar allurar rigakafin. Jami'in EMA Mako Kabaleri ya faɗa wa taron 'yan jarida cewa ana sa ran sakamakon binciken zai fito a farkon watan oktoba idan dai ba wai an samu wani ƙarin bayani da ake bukata ba ranar laraba da ta gabata a amurka hukumar tantance magunguna da abinci ta kasar fda ta amince da yin allurar kashi na uku ta Pfizer ga mutane 'yan shekara 65 ko sama da haka waɗanda suke da haɗarin kamuwa da cutuka masu tsanani da mutane waɗanda suke kamuwa da coronavirus. virus To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu ka muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya inda wasu matasa a jihar Adamawa suka karkashe wasu tsoffi ciki har da iyayen wasunsu saboda wai mayu ne. Muhammad Salisu Lado gare ka. Atattun matasan dai da suka tunzura suka fita domin farautar waɗanda ake zargin da cewar mayu ne a jihar Adamawa a wani yanki mai suna ɗasin kwate da ke karamar hukumar fufore inda matasan suka kai goro suka kai mari suka koyi nasarar kashe mutane bakwai a wannan yanki har wasu matasan ma suka haɗa kai domin yi wa iyayensu kisan gilla wasu biyu daga ciki suka kashe mahaifinsu a ɗaya hannun kuwa biyu daga ciki suka kashe mahaifiyarsu Mark Edwin na ɗaya daga cikin matasa da suka taimaka gurin kashe mahaifiyarsa wadda suke zargin da cewa mai ya ce na koyi masa tambaya ko menene yasa ya taimaka gurin yi wa mahaifiyarsa kisan gilla abun ya yi yawa a garin mu mun zo mun same ta mun ce mama kina kunyatar da mu ya za mu yi ne ki bar wannan abun ta ce ita kan bara ta ta bari ba to ga wani kun sake kun kama yana kwance kuma still kun ce kun daure mutane 67 ya za a yi ta ce bara ta bari ba matasa kuma sun tashi gari haikan sun ce su bara su hakura ba ana ta kashe masu yan uwa ni na kamo ta na ba matasa na ce a kai ta a je a kunce rayukan da suka daure in su mata duka sai ta kira sunan wani mu da su wani ne muke yi a je a dauko wannan har ya kawo ga mutuwa shi ma a nashi bangaren yohana bulus dan kimanin shekara ashirin da ɗaya shine dai wadda suka haɗa hannu domin yi wa mahaifinsu kisan gilla wadda su ma suke zargin cewar mahaifinsu na ɗaya daga cikin mayun da suke yi wa al'umman yankin ɗauki ɗaiɗai jama'a mu dai da dama ne muka kashe ni dai na ba da dama a kawo shi ne tunda an riga kashe iya iyayen wasu waɗanda aka furta an kashe iyayensu shi kuma an furta sunan shi a ciki shi na ce to ba yadda za yi mu mun kashe iyayen wasu yana ciki mu kuma mu bar shi ya dinga bar da mu ba zai yi ba. To ko menene ma rundunar 'yan sandan jihar Adama za su ce akan wannan batu? DSP Suleiman Yaya Guroje shine dai mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wadda ya tabbatar da akuwar lamarin. Sanin kowa ne rundunar 'yan sanda su suke da hakki na kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Shi yasa shi kwamishinan 'yan sanda na jihar jihar adamawa ya ba da umarni a gudanar da bincike sakamakon haka kuma aka kama mutum ashirin da daga cikin wayanda suka aikata wannan mummunan ta'asa sannan kuma biyu daga ciki su suka yi hadaka a kashe jatumarsu biyu kuma su suka yi hadaka a kashe mahaifinsu inda ya zama wayanda aka kashe mutane bakwai wannan yanki dai mai suna ɗasun ɓwate yanki ne wadda ta yi ƙaurin suna akan fidda albarkatun gona sai gashi zargin da ake wa al'umman wannan yanki da maita na shirin tarwatsa Matsa mazauna wannan yankin salisu muhammad garba muryar amurka diga adamawa a najeriya to a gaida muhammad kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 16 25 da 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. Tsarin mulkin PDP ya ce idan chairman ya zama exit to mataimakin shi na daga sashen da ya fito ya takin over idan ba shi mataimakin shi na na biyu sai kin over maga takardan jam'iyyar PDP a tare Najeriya kenan ke tabbatar da duniya cewa duk da irin rikita-rikitar da ta rikirkito jam'iyyar PDP a Najeriya da ake ganin gidanta ya kauri jam'iyyar PDP ta sha bamban da jam'iyya mai gwamnati APC musamman ma dai duk lokacin da aka ce ta tsinci kanta a yanayi irin na laluri ba APC bane jam'iyyar mutum guda sai dai kuma game da maganar makalkalewa tsohon shugaban kasa Jonathan Jonathan ya jawo jiki zuwa jam'iyyar APC don taka takarar shugaban kasa tun da wuri-wuri. Gwamna Aminu Ziri Tambol na jihar Sokoto ne ya ce yana da tambaya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Yanzu Jonathan din daban ne da wancan Jonathan din na hijira biyar ko shi dai din ne amma yana ganin shi ya kasa shi shugaba Buhari. Jonathan din ya fi shi iyawa ya dawo da shi ya bashi goyon baya da takarar shugaban kasa. Sai dai duk da wannan raɗe-raɗi na jawo Jonathan din ma gaggan jam'iyyar APC irin su sanata Ali Induma na ganin wannan magana ta yi tsananin tsauri. Ba zai yiwu a ce ce mutumin da muka ce a ah, mai malafa ya kasa muna wakan shi kuma yanzu mu ce mai malafa ya yi ya yi. Washin ina aka kwana ne game da maganar makalkale kujerar shugabancin Najeriya arewacin Najeriya shekarar 2023 da aka ce kungiyar tawan arewacin ta fara nazari. Kawai a ce mana arewa gaba ɗayan ku ba za ku fito da kowa ba ba za ku komi ba sai abin da mun kudu muka ce za ku yi wannan ne su ba a ba. Sai dai kuma duk da haka Rocha Kurocin jam'iyyar APC ya ce ya kamata 'yan arewacin Najeriya su yi sassaban samarwa da 'yan kudancin Najeriya sabon sarari. An sha yi haka da mulki ta kuma kudu ta zo a rawa. kuma yanzu a zo a ce ba za a ci gaba da haka ba ba ce ba. Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya a wannan wayewar gari. Shiri na talatin da biyu cikin jerin shashiryen manuniyan da ke kokarin kwakulo mafita ga al'umma cikin hanzari. Na yiwa kuma maganar mirgino mafitar amma dai ga 'ya'yan jam'iyyar PDP da aka ce an riga an lakanci ta fara wari. Ya sanya sakataren jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya sanata Umar Ibrahim Tsauri ya tsatsefe tsantsan tsagwaron tsarin da ya ce jam'iyyar PDP ta tsibe tun da wuri Babu mutum ɗaya kowa ne shi ko mun girman sa wanda zai zo ce ga abin da yake so a PDP kuma a yi shi. Mu ba APC bane jam'iyyar mutum guda. Mu jam'iyya ce wadda duk yadda kake in ka shigo cikin ta kawun da fika. Saboda ka magana tsakanin wike da secondus ba magana bace ta ƙasa magana ce ta ƙasar su can rivers. To ya za a yi jam'iyyar PDP da yanzu kuke ikirarin jam'iyya ce mai ƙarfi amma a ce rigimar tsakanin dan uwa da dan uwa a jihar Rivers ta shafi jam'iyyar. A'a, ai ba shafi jam'iyya ba. A tsarin mulki muke bi namu. Abun tsarin mulkin mai ce idan shugaban jam'iyya ya bari ko ta wani hali ya bari mataimakin shi na daya ya take ofis. Shine muka yi. Ai kafin a kai ga mataimaki na daya sai da aka samu mataimaka guda biyu. A'a, wannan shine abun da yan jarida suka rahoton wanda ba daidai bane. Muna da mataimaka guda biyu. Tsarin mulkin PDP ya ce idan chairman ya zama exit to mataimakin shi na daga sashen da ya fito ya takin over idan ba shi mataimakin shi na biyu sai takin over haka yake a kundin jam'iyyar ku ke tsarin mulkin muna abin da ya ce kenan ko ma dai wanne irin kokarin kwakwar kwakule damuwar da ke danne jam'iyyar PDP a tare Najeriya za a yi don ta samu kumari wasu na ganin jam'iyyar APC mai mulki ta riga ta fidda fuka-fukan fille kan jam'iyyar PDP da ake ganin tana ta ɗibe mata manya-manyan 'ya'yan jam'iyyar da ake ganin su ne na gari sai dai kuma duk da haka shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar pdp a tarayyar najeriya kuma gwamnan jihar sokotawa gwamna aminu wazir tambol ya ce ya kamata al'umma su yi dogon nazari yana mai cewa siyasa magana ake ta tarin tilin talakawa domin su ne jari jam'iyyar mu ta yi rashi na femi fahimi kayode ah, amma kuma jama'a sun yi alƙalan kansu game da waye femi fahimi kayode da abin da yake da abin da yake iya yi da in mutum ne mai matsaya da daraja a gaban mutane da kima al'umma sun sani saboda ni ba ni ne zan yi magana akan Femi Fani Kayode ba al'umma su ba kansu amsa na shi wani irin mutum ne yan Najeriya su ake magana su suke ji a jikinsu a halin yanzu abin da ke faruwa ƙarƙashin gwamnatin APC ko da mai girma gwamna ko wani jigo ya fita daga jam'iyya ya koma wata jam'iyya su yan jihar tashi ai sun sa abin da suke ji al'umma da yake a jagoranci sun sa abin da suke ciki so idan lokaci ya yi na wasu a kansu hukunci za su kalli halin da suke ciki yanzu su yi kansu alkalanci amma ina dan ja hankalin shugaban kasa jonathan da ya rike abin da yake da shi na mutuncin shi allah da ya ɗauka shi ya zama shugaban najeriya ya kai ga wannan matsayin to ina ganin ya kamata ya kalli gaba ya kalli baya sannan shi ma shugaba buhari da masu kokarin nuna mishi cewa jawo shugaban kasa jonathan ya dawo da shi shine alheri to yayi la'akari da cewa shi ko me ya faɗa akan jonathan yanzu jonathan din daban ne da wancan jonathan din na hijira biyar ko shi dai din ne amma yana ganin shi ya kasa shi shugaba buhari jonathan din ya fi shi iyawa ya dawo da shi ya bashi goyon baya da kakar shugaban kasa ya kamata shi ka shi shugaban muhammadu buhari ya kan shi hukunci akan wannan sai dai kuma duk da hango hasken haƙe jijiyoyin jam'iyyar apc da yanzu suke mulki karkashin shugaban kasa muhammadu buhari yayin jam'iyyar pdp ke ganin tunda talakawa sun gaji da mulkin jam'iyyar apc to yanzu jam'iyyar pdp ta samu wani sarari gaggan jam'iyyar apc irin su sanata ali induman majalisar dattijan tarayyar najeriya na gani tsakanin talakawan najeriya jam'iyyar apc fa akwai tsohon alkawari da a ce shi shugaban kasanmu wanda ya kasa ne fi sabilillahi to da ni ba zan boye ba to ai gashi PDP yanzu suna haramar karban mulki a hannunku a to ai za mu jira lokaci zai zo me za su gaya mutane ne Najeriya hankali su ba za su jiyo ba to ai gashi an ce eh, kuna lallashin sa ya dawo ku bashi mulki wa Jonathan eh. a suna lallashin sa da mu ba ni ba na ciki ni na respecting nashi na faɗa at one time amma ba zai yiwu a ce mutumin da muka ce ya kasa a mai malafa ya kasa muna wakan shi kuma yanzu mu ce mai malafa ya yi kuma ba shine auta ba ne ya kake kallon batu gwamnan kama ya goyi bayan a da mulki zuwa kudu eh, kai kana goyon bayan a da mulki zuwa kudu ina goyon bayan a da mulki zuwa kudu ɗari bisa ɗari mun yi wannan abun na faɗa mu yan arewa an ba mu dama mun fidda shugaban kasa ya yi shekara takwas to ni fa ina ga ɗan arewa cikakken ɗan arewa haki ne ya tabbata cewa yin adalci a bayan kudu kuma da suke cewa wai zonin babu a cikin a constitution amma cancanta yana cikin constitution ne inda cancanta ne da yawa daga cikin mu a majalisar nan ba mu cancanta mu je wajen ba in an yi jaraba za mu faɗi. tun bayan tattara taron gwamnonin kudancin najeriya da aka ce sun tashi da matsayin cewa su kam daga kudu suka amince a samu wani zai gaji shugaban kasa muhammadu buhari wasu yan arewa ke ganin taro ne kawai na korewa don a sha da karari wannan kuma shine shigen tunanin kungiyar da tijan arewacin najeriya da ke ganin bata tare da wannan lamari kamar da yadda kakakin kungiyar da hakim baba ahmad ya ce dama dai wannan karba karba ba ta cikin kundin tsarin mulkin najeriya tun a farkon fari mu mun saba ganin irin wannan abu wannan barazana da a zare mana ido a ce in ba ku yi kaza ba za mu yi muku kaza ba ya ba mu horo. ma zai hana mu mu yi abin da muka san muna da yanci ne ba muna da yanci kamar kowa amma a ce mana mu kowa ya kama bakin shi shiru mu zauna kawai a jira mu layi mu je mu jefa ma dan kudu ra'a wannan ba zai yi ba demokratiya muke ya mu jefa ma wanda yadda muka ga dama idan akwai dan kudu da yake ganin ya fi cancanta wallahi arewa za su yaba mishi amma kawai su ga a ce mana arewa gaba ɗayan ku ba za ku fito da kowa ba ba za ku komi ba sai abin da mun kudu muka ce za ku yi wannan ne kuma ba a isa ba mun san yancin mu duk ana so abu a wurin mu a bi mu ta hanyar da ya mu iya yadda idan mun gaba za a cece mu ba amma ba wannan irin zara ido da ke ne da ban tsoro da ake mana ba sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Imo kuma dan jan tare Najeriya ce ya kamata da yan arewacin Najeriya kada su ja da tauri yana mai cewa karba karban nan bayan aka fara ba kuma ci gaba da rike ta a matsayin amana zai tabbatar da an samar da dawwamamman tsari. a abun da ya kamata a yi kenan daga dai babarun ta a wani ta ja kasa na dodokan najeriya ba amma an sha yi haka da wuri ta ta kuma kudu ta zo arewa ta je arewa ta kuma kudu kuma yanzu a zo a ce ba za a ci gaba da haka ba kaga ba ce ba an san mutanen mu mutanen arewa da adalci wannan adalci ya kamata a yi ko daga gaskiya mulki na sha ga mutane ba ilimu ba bane ba shinkafa bane da ake rabawa amma in ya zo magana azaji ya kamata yi su mutanen kudu ka su ce a basu mulki a basu mulki kamar ta zama gyada a raba a basu ya kamata suna cewa tun da arewa sun yi mulki bayar da mulki su sasa sun yi mulki to a bari su masu danta ba gan yan da za su kasar nan tafiyar kasar nan. to duka duka kuma iyaka miliyoyin da muka naɗo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a matsayin guzuri a madadin dukkanin waɗanda suka saba taimakawa da tallafawa don tabbatar da shirin ya zo muku tun yana jariri musamman ma dai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi cikin sauri sai shamsiya ibrahim hamzan da kan kawo mana muryoyin da masu sauran mu kan yi alfahari ni isa lawal ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya To a gaida dan mutan ikara yanzu kuma ga nasihar jama'a. Allah. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma badu yan uwa masu sauraren mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu nasiha mu ta yau za ta yi magana game da muhimmancin makwabci da kuma kyautata mishi a dukkanin al'adu mutane sun san wanda ke zama kusa da kai ya fi haƙƙi a kanka bisa ga wanda ke zama nesa da kai addinin musulunci ya tabbatar da wannan ya kira wannan haƙƙin makwabtaka allah a cikin ƙur'ani ya yi muna magana game da haƙƙin makwabtaka annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisai daban-daban ya yi muna wasiya da makwabtaka a ciki akwai cewar da allah ya cikin suratul nisa'i wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junubi allah ya sa haƙƙin makwabtaka tare da haƙƙin shi da haƙƙin iyaye da haƙƙin miskinai da marayu haka wajibi ne mu kyautata ma makwabci kamar yadda Allah ya umurce mu kuma cikin wannan ayat Allah ya ce makwabci dan uwanka da makwabci da baku da alaka da shi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya karrama makwabcin shi makwabtaka tana da muhimmanci a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mala'ika jibrilu bai gushe yana min wasiya da makwabci ba har sai da ni yi tsammanin cewa makwabci zai gadi makwabcin shi idan ya rasu za ka mu kyautata musu a wannan lokacin ba daidai bane mutum ya kunna janareta yana kuka yana damun makwabci ba daidai bane mutum ya kunna rediyo yana damun makwabci ba daidai bane hanyar ruwanka ya kasance tana bi gidan makwabcinka ba daidai bane ka zubar da shara inda za ta cutar da makwabcinka ba daidai bane ka yi duk wani abu da makwabcinka ba zai natsu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba zai yi imani ba wallahi ba zai yi imani ba suka ce wani ne ya rasulullah ya ce wanda makwabci makwabci ne bai amince ma shari ne ba Allah ya samu gyara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa To da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. 'Yan sanda a jihar Tennessee da ke nan Amurka sun ce harbe-harben da aka yi a wani shagon sayar da kayan abinci a gabashin Memphis sun yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma jikkata wasu sha biyu sannan an samu ɗan bindigar a mace shugaban 'yan sandan colabill dali lane ya ce harbin ya faru jiya alhamis da yamma a wani kantin sayar da kayan abinci na kroger da ke garin mai nisan mil talatin gabas da memphis ya ce dududu mutane sha uku aka harba kuma an ɗau sha biyu daga cikinsu zuwa asibiti wasunsu sun samu rauni sosai Wata kotun soja a ƙasar Somaliya ta yanke hukunci ma wasu 'yan ƙasashen waje biyu masu tsatsauran ra'ayi saboda laifin taya ƙungiyar 'yan ta'adda ta alshabab ya yaƙi. Kotun a Magadishu ta yankewa wa Darren Anthony Barnes ɗan Birtaniya da Ahmad Mustaqim bin Abdulhamid ɗan Malaysia hukuncin ɗaurin shekara sha biyar a gidan yari saboda kasancewarsu 'yan alshabab da kuma shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba jiya alhamis ministan harkokin wajen faransa genevieve drian ya ce dawo sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken cewa ya ɗau lokaci da kuma matakai kafin a iya gyara kawance tare da amurka sakamakon wata yarjejeniya da aka kulla ta cinikin jirgin yakin karkashin teku wadda ta janyo wargaza yarjejeniyar da aka yi da faransa ta samarwa da australia da jiragen masu amfani da man diesel A makon da ya gabata Amurka da Burtaniya da kuma Australia sun ba da sanarwar wata yarjejeniya wacce a maimakon haka Amurka da Burtaniya za su samarwa da Australia jiragen yakin karkashin ruwan na teku masu amfani da makamashin nukiliya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya tani gabatar da shirin da jumbe hamza da ya hada shi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam.